karfe eh, yanzu dama abin da ya sa suka yan hizba suka nemi a zo saboda a gyara dai ba laifi mutum ya yi barkwancinsa ko ya kaza amma abin da muke ji a shariyar ta maguza nan da ake nafkawa an daina ko to ka daina yin wannan ta maguza kuma dama shine abin da ya fi damun hisba. Eh, ce dole ya sun mun hmm. ba na son bidiyo to ai na hana hmm. bidiyo ma ai bidiyon dama a wanda ake makan ai ba shi kake sanin mutane da shi ba ai wanda ba ma so mu kana ji yanzu misali kaga ai mutane da yawa da ka saba da su ka saba da su kuma har suna taimakonka ko wani ba a'a misali to me yasa suke ma bidiyon to me yasa suke ma to bai kamata su dinga maka ba kuma kai ma ya kamata ka daina dirka a shari'a yanzu ba ashar to yanzu me kake so kai yanzu me kake yi zaman lafiya ne zaman lafiya eh to kai asali dan ina ne a tarauni aka haife ka yanzu aka gidanku yana tarauni farawa ok ganin kana da iyali ya kamata kai iyali waye sai ma filin waye sai ma ok wannan ne mai gidanka shi eh shi wannan yana so ya taimake ka ne kana ji yana son rayuwarka ta daidaita ka zama mutumin arziki kai iyali mutane su daina zaulayar ka suna mai da kai abin wasa suna zuga ka kana ta ashariya suna jin daɗi suna ɗaukan kuɗi suna baka